kai ku sake ku bada ahod din nan zai zama muku tashin hankali saboda kin Allah ina cikakken dan Kano haifaffen dan Kano iyaye na yan Kano sannan kuma cikakken dan kasuwa kwari ba wanda ya kai ni kadara a kwari ba wanda ya kai mu arziki a cikin kwari kurasa wanda za ku karrama ko ko mara rana wanda bai amfana kowa komai a garin jihar Kano ba. Yan ne haka ne haka ne wannan hauka mana sai ka tambaye shi ka tana gara gani yana nuna hali. ne dole ka ce ba ni da hankali mana tunda an ɗauko mata kana tsakiyar ƙarshen wannan ya gaisa da ita wannan ya gaisa da ita kowa ba a san me ya ɗauka ba ko. Ai wani ba zai iya ɗauko mata ta ce ko dan ba ta karɓa ni ko mata nake ita tun ka ɗauka ta sawa a gaban mota shi ta na kai alai beta wai ke me yasa ne wani irin hauka da yake damu ya mutane sun taru suna baka hakuri ka kyakura me dalili ha bala kenan mun gama daura ma da ko ka zama mutum ko ka sa shirin kamaraya mu ya kala ma sharri ko dole ka magana sai na tawo tsakaran nan ba za a yi lafiya ba dole sai an tashi makauta kara kallo la sai na watsa miki kasa ido ni ne kana kira munafika eh ke ke munafika be menene ne ni ne ka yi wan wan na faɗa ya le ka ba zai je yayi da mu mun asiya ne dai yake da ki kada ka kwala mi si nu jare sai ke dan iska yaro mama asiya ina mama asiya ya ya ina mama asiya mama asiya ya pata. ya pata asiya Ke yi kuka da ido re. ke ba ki kuka ba ita ba wallahi ke ki fita fita ke ta ba fita ba ba ki fita ba ke fita ba zan ta sabab din da zai fashe a cikin gidan nan gyaran sa wallahi sai dai Allah zai ya. bil adama yi. to dan Allah dan annabi ki hada idan kin hada sai ne makauta kana Allah kare gaban ka da bayan ka barin da ma duk wani wanda yake takama a cikin kasuwar kwari yana harkar atamfa mu ne iyayensa mu ne atamfa kuma mu ne kwari mu mun fi karfin wanda suke sai da ɗaiɗai ko bi ko dozin mu ne nan yan dila dila dan dayo ka je gobe ka zo ka karɓi na cefa ne dan dayo kuma ah. zo wani in ya gaji tsaye wani kuma arziki ya gada saboda ka ga wannan ka je a yi ce bane amma ka rika sanin irin inuwar da za ka rika sama saboda in baka bautar za kwana da yunwa yanzu zai kaga misali nan rufatin da ba ta tsoho ba ce duk ranar da na ƙara ganin ka gitta a ƙofar shagon nan sai na sa ma'aikata sun kama ka ɗan dayo tun da kai ɗan maula ne kai a kan ka abarka sai ta Allah ta yi ka zama ciwon ido sai ku eh, yi to a haka za a ƙare a roƙo ɗan dayo a banbaɗanci da maula ni ne nan fitila ga bini in babu ni ma shagon ba kasuwa ma za a yi ni in baka ba dai ni ne mai bayarwa ba ko ka to wallahi ka yi kaɗan kuma baka isa ba bari in gaya ma yadda ka fafata da ni a kasuwa na kyale ka a neman aure kuma baka isa ba wallahi yarinyar ma da muke santa addini za a yi wa hidima ba wani abu ba yarinya ce take yawo kwararo kwararo na ce bari in yi wa addini hidima yar shesha yar hotel a kama mata ta kama ai kama tarihi eh. a kasuwa mm. da ne me takaddare masu gadi suka kama ka kana binne laya eh. wa kake binnewa na yadda ai na ku binne binnen ne yasa ni ma ne yana wa binne binnen ku na gari kun fara yi kuma zan gaya ma dan garin nan ne yawa gari abin da yasa me ka ni a kai ka yanke garin cibiya kai ka yanke ni kuma zan tabbatar da cewa bako ne ni amma kuma na kafa a garin no credit nothing like that Allah ya isa me kake ce mai me kuke tattaunawa ka je makaranta ba ka je makaranta ka ji abin da muke cewa na tafi ɗakin Allah ma sai an bini da masifa na tafi Saudiya ka kwace min kwastoma a nan baka banni ba a kasuwa kwastoma na masu kamun kaya yan cana baka banni ba ka kashe ni ka huta insha Allah kuma abin da ka shuka shi zaka girba cin duniyar ta ta yawa wannan kiyayya ta yawa da ake mun a cikin kasuwan nan wallahi ni da kai wani ne kashe wani ba kisa na san mutuncin kaina ba zan tsaya ayi ya gani gada ni a ba ni ban san amma yar ƙasa za ka sa kasa wai where is my money money yana gurin alsagabu na ya kanzo kuna gunsa ke wannan al'amari yana nema ya ƙarfin zuciyata ta kai na bayyana Alhaji. Na'am. Tun ɗazu na haɗa abinci a dani ba ka fito ba ka ci. Allah ya miki albarka hawa. Amma ki nemi wanda zai amfani da shi ki bayar. Ni ki kawo min shayi kawai ya ishe ni. Haba Alhaji. Me ka ci da zaka ce ba zaka ci abinci ba? Jiya da daddare ma fa haka ku kwanta baka ci komai ba. Ni kan ban san laifin da muka yi maka kake so ka hukunta mu ta hanyar ƙauracewa abincinmu ba. yanzu shayin da na ce ki kawo ba ki kika dafa ba kin ga kar ki zargi kanki da laifin da ban ce kin aikata mun ba kin ji ko ki je ki kawo abin da na umarce ki Haji ina son magana da kai zauna ina sauraron ki Haji dukkan mu a gidan nan kowa ni gidan yana cikin damuwa saboda halin da kake ciki ba da da wata damuwa Ina son ba jayayya zan yi amma maganganun da na ji kana ta faɗa a daren jiya ya tabbatar da lallai akwai wani abu a ƙasa idan har kin ji addu'o'in da nake yi jiya to bai kamata ma a ce kin mu wannan tambayar ba in kin ji in har kin ji kukan da nake miƙa wa mahallaci na me yasa kike so ki sani to babu kawai dai idan har mun sani din za mu iya taimaka maka da addu'a da shawarwari idan za ku yi min addu'a ba dole bane sai kun ji abin da ke damuna sannan ai ba sharaɗi bane idan za ka taimaka wani mutum da addu'a sai ka ji matsalarsa alhaji dan allah ka gaya mana halin da kake kin ga ki daina magiya akan abin da kika sani ba zan yi ba je ki kawo min abin da na umarce ki na san za ka yi mamakin kiranka da na yi na kawo ka wannan wurin to muhimmancin magana da nake so ne da kai ne yasa na kawo ka hannun wato nasir ka sanya da rayuwa take an kawo wani munzali wadda saboda wani abu da yake damuna a rayuwa rayuwa ka san babu yadda ba ta kasancewa na kawo wani munzali wadda saboda wasu matsaloli na so in ja baya a wannan harka ta kasuwanci da na hanga na hango sai na gane cewa yayan ka bashi da nutsuwa da hankalin da zan iya ɗora shi akan harkoki na gaba da ka san shi da ta. wannan shine dalilin da yasa na nemi mu zauna da kai saboda kai nake so in dankawa ragamar komai da komai na kasuwanci na da fatan ka gani abba anya zan iya gudanar da wannan aikin ni ne kadai san cewa za ka iya gudanarwa shi yasa ne na nemi mu zauna da kai ai me yasa ban nemi mu zauna da wani ba da fatan ka fahimta kar ka ji komai na yarda da kai na san kuma zaka iya rigewa na gode abba kuma insha Allah zan yi iya bakin kokari na abba dama ina son ganin ka amma ban sami irin wannan damar ta ni da kai ba abba na fahimci kwana biyu akwai damuwa a tattare da kai kuma sai gashi yanzu maganar da ka gaya min ta ƙara tabbatar min da haka nasir idan har kana ƙaunata kana so kuma kaga cewa matsalar take damuna an kawar da ita addu'a kawai za ka yi min ka ji ko ka ji abu yawa kar ka yi bincike nasir na san za ka fuskanci ƙalubale da yawa a cikin gidan saboda ɗaga darajarka da mahaifinku ya yi musamman ta ɓangaren Usman. To amma ba na so ka kula shi. Duk abin da zai karka saurare shi duk da dai na san cewa dama ba ka da ka ta tashi. Aini umma duk abin da ya yi Usman zai ba zan da ta tasa ba. Domin da ka na gaba akan gane zurfin ruwa. Mutumin da bai raga wa iyayensa ba, me zai ma na ranka ya ɓaci. Da jima da nauyin da aka ɗora min ta yadda zan gana sauke shi lafiya. na ji daɗin wannan maganar taka Nasir. Allah ya maka albarka. Ubangiji Allah ya taya ka riko. Allah kuma ya tsare ka. Amin. Na gode umma. Allah ma albarka na gode. Gaskiya Alhaji kai gaggawan yanke hukunci. Duk da na san cewa Nasiru zai iya gabatar da harkokin kasuwancinka. To amma me yasa kai haka ba tare da ka shawarci ni ba? Sannan na fuskanci a 'yan kwanakin nan kana cikin wani yanayi na damuwa wanda kusan baka so kowa ya san me kake ciki. Na kuma lura iyalanka sun fara tunani suna zargin kansu wala Allah akwai laifin da suka yi maka. Alayabas, ko kaɗan babu wanda ya mallafi a cikin iyalaina. to kai ka san hakan wala Allah su ba su san hakan ya zama kuma dole ka sanar da su sannan na so ka sani daga wannan lokacin gaskiya ba zan sake tambayan ka abin da yake faruwa da kai tun da lokaci ya zo da za mu fara ɓoye ma junanmu wani abu tsakanina da kai alai abbas kai hakuri na san wannan furcin da kai yanzu ɓacin rai ne jawo shi amma kai ma ka san ai babu wani lokaci da zai zo wanda za a ce mutuncin ka ido na ya fara samu kuma ba babu shi kawai dai a rayuwa duk matsalar ta da mutum har ya batta cikin zuciya in har kaga ta yi tsatsa wannan matsalar ta fito waje wani yana iya gani ba tare da shi ya buɗe baki ya faɗa ba ya kamata kasancewa ba ƙaramin matsala ba ce kuma ina ƙara baka hakuri idan lokacin da ya dace ka sani za ka sani amma yanzu dai kai haƙuri akan wannan maganar to shikenan Allah kyauta ba komai bane sa na tara ku anan illa fahimta da ni cewa da ku da 'ya'yanku kun sa kanku a cikin wani hali sakamakon kuna zargin cewa kun aikata min wani laifi to ko kaɗan al'amarin ba haka yake ba kwantar da hankalinku kun ji ko haba alhaji ai kai ma ka san abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne ta yaya za a kai hankalinka a tashe kuma a ce mu namu hankalin ya kwanta ai ba zai yiwu ba shi yasa na tara ku da muku bayani kuma duk mutumin da ya ɗauki kansa ya sa a cikin wani hali ya kuka da kansa kar ya ce ni na sashi ba ruwana na tabbata muku da cewa babu wanda ya mu wani laifi kun ji na gaya mu. alhaji ta ina hankalinmu zai kwanta bayan kai naka hankalin bai kwanta ba babu yadda za a yi mu samu nutsuwa Ni na shiga uku umma. sai ka ce ni kaɗai aka haifa a garin nan gabaki ɗaya mutane duk sun samun ido ni fa ba wani abin da nake wallahi umma ba dole a kalle ka ba dubi yadda ka mai da rayuwarka gabaki ɗaya ka fita zakka a cikin yan uwanka ka zama daban hmm? to bari ka jin gaya maka ba komai bane yake damun mahaifinku illa bakin cikin abin da kake yi masa ni a tunanina ko duniya aka tattaro aka baka ba za ka irin wannan rayuwar ba amma dube ka yanzu haba kuma ya za a ce bakin ciki na ne yake taba ba ina kawai shi abba in kin kuna yi girma ya dan fara zuwa mishi saboda haka irin rikicin nan ne na tsufa shi yake damu ta larfe min baki mutumin banza mutumin wofi ta shi ka bani guri kuma wallahi kar ka kara dawo min gida a cikin irin wannan yanayin ranka zai yi mummunan ɓaci ta shiga ban guri na ce ba zan yi maka baki ba Allah shirye ka Allah shirye ka wani makullin mota. ni kuma na wace ka tafi ga mana ina ruwa nan. to shikenan mu Matabta da yi so sai ka ajiye na a kasuwa kai kuma ka wuce da mota Allah ba makullin mara kunyin banza ni sa'anka ne zaka ce wani mu shiga mota tare da kai ya usman dama tsarin gidan nan idan mutum ya riga ka ɗaukan mukulli kana da ikon kwacewa kuma kana shawa na ruwa na. kai ni fa na ga wani tashi rashin kunya kake mu to da kan dan Allah ka dake ni takamarka mai gidan nan shi ya haife ka to ni ma shi ne ya haife ni kuma kamar yadda kake ji da iko akan motocin gidan nan ni ma ka nake da iko da su idan baka rufe min baki wallahi zan yi ƙasa ƙasa da kai a wurin nan kana ji ko ni din banza da zan yi rigima da kai dan kai min ai ba abun mamaki bane domin iyayenmu ma ba ka raga musu ba ni kake faɗa wannan magana ai tsayawa ya kamata kai in gane cewa kai mara kunya ne ashe mara kunyan ƙarya ne waye wannan na ce miki waye wannan ba da ke magana ba ma ban san shi ba baki san shi ba amma kika tsaya kai hoto tare da shi magana nake miki bakin shiru baki san shi ba kika tsaya kai hoto da shi kin san yadda aka yi na sani kin san kuɗin da na biya na sa a ɗaukar hoton ku ba a shi cin amana ta kike yi magana nake miki yin shiru Bugan ta miki shiru. Na na ka sauran annan nan ba ka nuna me faru ne tema. Jiba kuɗi na bayar na sa a ɗaukan min wannan yarinyar dama amana ta take ci ka dai gani da idanka. Na gani ke safiya ke ci ba ki daga sai me haɗa ki da wannan zaki ɗauki wato da shi. Shi ke nan yanzu na ji. Kawai cikin biyu zaɓi ɗaya ko zai aure ni ko kuma ya siya min mota ni na gaji da irin wannan rayuwa. dan alaji aji ce duk yacce za ka yi a nemo kuɗaɗe ka sai mata motan nan a wuce gwaran <sighs> shikin na ji zan sai mata mota amma kai shaida kai dai ka san sai na yi bige-bige zan haɗa kuɗin motan nan ko a sani to billahi lazi idan na sai miki mota na ga kin kula wani wannan kan fatar ta ta canza ta dawo baka ce safiya kin ji yace ce ko zai sai miki mota idan ya kuma ganin ki da wani da abin da zai miki bazan kuma cewa komai babba zan raba ku ba kin je ji ko to shi in ina son ka zama shaida sai dai ko zai siya min mota na ko kuma kawai zai ci gaba da rayuwar shi ni na gaji shi kenan za a siya miki mota alhaji masashi ka san ba sai an dan lalubo abubuwan da za a lalubo ita kanta siyan motar ko ba ka bane mu je kawai Abas Abbas ya gaya min halin da kake ciki. Duk ya gaya. Kuma ni ya kamata a ce na san komai. Maganan nan daga wajen iyalinka ne, ko kuma wajen sana'arka ne, ko kuma yara. Me ke faruwa ne? Babu wanda za ka gaya wa damuwarka wanda ya wuce ni. ni za ka gaya wa damuwarka in san abin da kake ciki. Kin faɗi gaskiya hajiya. Amma ba wani abu da yake damuna. na muna zaune lafiya da su sannan kuma harkar kasuwanci da kuma yana tafiya daidai. Duk da na san cewa ba ka rasa wata tangarɗa da za ta iya tasowa amma ba za ta wuce da wata takara ta karya ba. Kawai dai wani yanayi na tsinci kaina wadda wani lokaci mutum yana iya tsintar kansa ya ji baya jin daɗin komai a duniya amma na ɗan tsawon lokaci ne idan mutum ya haƙuri wannan shi ne ana haka ne dama rayuwa tana faruwa a haka mutum wani lokaci sai ji komai na ɓata masa rai alhali ba haka ba to yaya maganan usman yaya ibidistancin nasa ya yi sauƙi ko kuma ya ake ciki to sai dai mu ce alhamdulillah saboda ana nan ana mai addu'a kuma duk abin da aka sa addu'a a ciki Allah zai kawo saukin sa wanda haka ne to Allah ya ƙara shirya mana su ina so in gaya maka Mahmud ka daina sa damuwa a cikin zuciyarka idan abu ka ga ya dame ka to sai ka duba ka ga yan uwan Usman da Allah ya baka ai su Allah ya shirya maka su sai ka ci gaba da addu'a Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi na gode Ni sunana malam Zakari. gidana ina salanta wala alaji yau tsawon kusance sau hudu ana daga auren yata saboda rashin kayan ɗaki ne mutane suka ce in kawo kuka gurinka Kwallaye ya sa ka taimaka min karka damu yanzu a halin da ake ciki ina sauri zan je jana'iza amma gobe za ka iya zuwa ka same ni idan ya zo gobe a shigo da shi ke tsaye waje na amma zan maka albishirin zan mata kayan daki wannan ba matsala bane kaji alhamdulillah to alaji wani alfarma nake nema ka? to Allah daurin auren yarinyar nan idan an tashi a gidanka nake so a yi domin alaji bata da wani uban da ya wuce kai yazo. zo ba ma ita ba ni kaina alai daga yau ka zama babana ba da damuwa karka mu. duk abin da ake bukatar aiwa yar za a yi mata a gidan nan ka zama shida ko da bayan raina alkawarin da ni a tabbatar da cewa an cika eh. a gode alai alzaka da alai Yau dadi tun da muke jiran ka mun zata ma ka fita kofar mu waje. Sai gane kuma ta kofar ciki ba. Kuna san gani na kenan. Sosai ma kuwa dadi. To ya aka yi ayan albarka. Daman bikin kawon mu za a yi sati mai zuwa. To gayyata ta kuke kenan ko. Da hakan ba amma yanzu mun zo gayyata aljihun ka ne. To kar ku damu da abin da kuke bukata ku je ku samu yayan ku Nasir. In Allah ya da abin da kuke bukata za a yi kun ji. To mun gode. Mun gode. Da lafiya. ya za a wannan yaron a ce makullin durowa yana karami da shi wato yanzu ban isa da kai ba kenan ko ba zan taba gaya maka magana ka ji ba ko haba umma yanzu a ce wai wannan yaron wannan shine a ce zai dinga bani kuɗin sallama a kasuwa kwaya nawa yake ga baki ɗayansa ni kuma ba zai yi an bani amana na ɗauki makullin durowa kuɗi na baka ba domin an samu matsala ni abba zai tambaya ba kai ba shikenan wato saboda kun ga babanku ya fita shi yasa ka zo ka dira mana tijara a gida to bari tunda ba za mu gaya muku ku ji ba za mu fita mu bar muku gidan idan kun gama sai mu dawo nasir tunda kai na isa da kai zan gaya maka kaji kai tafiyar ka abinka karka kula shi kaji ko shike eh karka kula shi kai kai wallahi karka taba yaron nan in ka taba shi kuma ranka zai ɓaci gaskiya dole ne a yi wa tufkan na hanci dole alhaji ya zauna yi tsakani akan al'amarin nan saboda kar karaman magana ta zo ta zama babba gaskiya dai gaskiya ka yanzu kai saboda baka da mutunci tun daga kasuwa za ka dinga nuna halinka da ɗabi'arka har ku shigo cikin gidan nan kana yi wa ƙaninka rashin mutunci ba ƙaninka bane wannan abba ni dama fa ina da wani korafi na sauraron korafin naka gaskiyar magana sai ina ganin kamar ba daidai bane a ce wannan yaron ne wai zai dinga bani kuɗin sallama a kasuwa ayin hakan kamar ai raini a kaɗan jamu wannan tsarin zai aiki ne lokacin da ka samu dukiyarka sai ka ɗora wannan tsarin amma halin da ake ciki yanzu wannan dukiyar dukiya ta ce nasir shine akan dukiyata shi zai rika tafiyar da komai da komai shi zai rika ɗaukar kuɗi yana sallamar ka duk lokacin da ka je kasuwa idan kuma ka ga cewa wani tsarin bai ba ka bi wani sarkin ni fa ma ina ganin wannan mitin din kawai an yi shi ne ana so a kore ni daga kasuwa kawai inda an biya ta halinka tuni ai da an dade da koraka kaga abin da nake so da kai Nasir duk wannan haurage da kaga yana yi ta banza ce ka ta daga ma hankali tsarin nan da kake kai kar ka sake ka bar shi ya hau kan dukiyar mu ya mana ta'adi yadda yake so yi abu ta rana ma a hakan ma ba zuwa kasuwar yake ba kuma sai na da gida ya ce dole sai na bashi sallamarsa to daga yau sai yau idan har bai zo kasuwa ba kar ka sake ka bashi ko ɗari idan kuma ya ce zai maka wani abu ka sanar da ni ni zan yi maganin sa shaki ma za shi yi kai wasiya wasiya yaron nan na biyu fa kuma daga ɗakin ka naga ya fito kuɗi ne a hannunsa anya ba barna yi maka ba ba damuwa ki kyale shi je Alhaji ya zaka ce a kyale shi bayan ya yi ta'addanci wato kisa yanzu kika san cewa yana dauke dauke kenan daga lokacin da na fara sanin cewa yana ɗaukar mu kuɗi sai da ci gaba da ajiye kuɗi a gurin saboda in ya zo ya samu ya ɗauka yanzu shekara biyar kenan Haji bai kamata ka ci gaba da ajiya a gurin da ka san kuma ana ɗauka ba kaga kenan sangar an sangar tashi yayi kenan ko kaɗan ba haka bane na yi haka ne ba don komai ba idan na daina ajiyewa ai waje zai fita ya dauki na wani idan ya ɗauki na wani a waje duk ranar da aka kama shi mai sunansa a idan duniya barawo amma yanzu daga Allah sai ni sai ke mahaifiyarsa muka sani wa zai tona mai asiri to na gwammace in shanye wannan bakin cikin in zauna haka har zuwa lokacin da Allah zai sa ya samu shirya ya daina to wannan shine hikimata Allah shirye shi gaskiya ne yanzu zan fara sa sabon takalmin fara tafiya da kai ni kuma yanzu zan sa miki ido idan da za ban sa miki don Allah rayuwa za ta yi daɗi da wannan irin zazzafan kishin naka idan ban kishi ba ta za ki gane ta saki faɗa min yanzu me kike so wanda ban miki ba babu kamun komai amma ina son in je gida kuma gashi ban iya mota ba ah, shi kenan sai ki bar motan a jini ki so kin dawo sai ki kamar ya ban mota a dan ma gidan da zan je zan je in nuna musu motan ne a to sai in da wanda zai kai ki kuma idan kika je ba na so ki wuce kwana haba dan alhaji wani irin kwana ɗaya yau wata na takwas cikin garin nan ban je gida ba to idan kwana ɗaya bai miki ba kwana biyu idan kuma biyun bai miki ba hakura zaki na masa lokaci sai kai ki gida ko A'a, gaskiya ƙarin tafi in kwana biyu idan ka samu lokaci ma koma gaba. ka ji zance, amma da kin tsaya kina. Alhaji, wai me yake damun ka lokaci ɗaya rayuwarka ta canza haka? Wani lokaci kuna bani mamakin yadda kuke damun kanku da abin da sannan su ba zai amfana muku komai ba, sannan kuma ba za ku iya maganin shi ba. To kuma sai mu zuba maka ido muna kallon ka a cikin hannun halin? Hajiya babu idan ba ku saka min ido ba, ya za ku yi? to mu dai muna roƙonka don Allah ka sassauta a kanka damuwan nan yanzu a ce mutum ya ƙare tsawon dare ba zai kwanta ya bacci ba sai dai ta kuka wannan kukan da kika gani nayi ni kaina ba san shi nake ba ba da na iya ni ki rabu da duk abin da ya damu zuciyar mutum har ya kasance abin nan ya fito duniya ta sani to Allah ya sauke amma dai don Allah ka dan kwanta ko ka samu ka rintsa ka dan yi baccin ki bari kawai tunda sauran lokacin da ya rage ba yawa na bacci bari in bari kawai tukuna sai na yi sallah asuba sannan kwanta karin jin kwanta makara ba za ka makara ba ni zan ɗauki da kwan lokacin idan an kiran sallah farko zan tashi ka to na tara kwanan ne ba don komai ba saboda ina so sanar da wani boye alamai wadda zan so a ce kun san shi amma bayan raina idan allah ya ɗaure na ko da ɗaya daga cikinku a nan yana rayu to kar a raba gado na sai an ɗauko takardar da ke tsakiyar kur'ani na an karanta saboda akwai wata gaddama da nake so a warware Abu alhaji mahmud wannan wani irin magana kake ai allah kaɗai shine son waye gawan fari kuma duk wannan zancen da kake yi ai ya kamata ka fito ne tun kana raye ka gaya ma iyalinka komai ba sai bayan ka mutu ka bar takaddama a gidanka ba wannan fa kamar wasiya kake bari gaskiya dai da zai yi haka da ya fi kai waye amma yanzu shikenan sai mu zauna zuciyoyinmu suna ta tunanin ba mu san menene abin da kake boyewa ba idan kuka kwantar da hankalinku masu tsawon a cikin ku ayi Allah zai su nuna musu al'amarin wannan shine abin da nake so ku fahimta kenan Allah ya jishe mu alheri na ga karfe tara ta yi bari in yi samun lawalha in yi so sai in kai gida hajiya ah, ba komai nasiru ne da ya kawo ni zai mai da ni gida tunda kai baka yi niyyar fita yanzu ba akwai magana da nake so bi da ke to shi ke je kai sallah kuke zaune da abba tsawon shekaru kun fi kowa sanin halinsa me kike tunani zai faru bayan rasuwar abba a gidan nan ni da ke matsayi ɗaya muke dangane da wannan kullum da alhaji ya yi domin babu abin da na iya hasasuwa ana wurin ko? Hmm? Oh, Hajiya biki tafi ba kenan. Na nan tukunna. Alhajin bai sako ba. Eh. Kin san shi fa da nawa bari in duba an gani to. To. Wata ilma ya manta. Ba abin da je zan gaya. Kakku da ku da wannan magana da ya yi. Ba wani abu. faɗa dai kawai ni wallahi abin ne ya tsaya min a cikin raina kwanta da haka ai ni da ma na san wannan baccin tun da ka ɗauki bashin shi dole ka mayar alhaji Hajiya fa tana jiran ka Alhaji! Inna lillahi wa inna... Alhaji! Alhaji! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un! Duk mu haƙura da abin da Allah ya ɗoro mana. Ko yanzu manya ya kuna ta kuka? To su kuma yaran ya za su yi? Hmm? Allah ji kan alhaji Allah kuma ya gafarta masa a yanzu na bukatar za mu tattara hankalinmu domin mu saurari abin da wannan takarda ta kunsa kamar yadda alhaji ya bari don haka ga abin da takardar ke cewa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai ni Mahmud Wada ina yi muku wasiya da idan Allah ya karɓi raina a gaggauta kai na kabari na kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada sannan bayan an biya sukan da ake bi na an karɓi wanda nake bi kafin a raba gado na a tabbata kowace mace daga cikin mata na guda biyu ta yi rantsuwa da alkur'ani mai girma cewa a gaban kotu cewa a cikin 'ya'yanta babu wanda ba nawa ba idan kuma kun samu wuta a gida falillahi alhamdu bayan an warware wannan matsalar sai ku sake ɗauko takarda ta biyu tana nan a ƙarƙashin katifar gadona na sanya allah ya zama shaida a kan ku dangane da wannan wasiyatawa a kun ji abin da wannan takarda ta kunsa kuma takaddamin ta kunshi magana ne akan hajiya hawa da ke hajiya babba to alhaji abbas ai wannan babban kulli ne mai wuyar kwancewa ba abin da za a yi illa dai a tafi kotu ina ga shi ne kaɗai zai warware da wannan abu to a usman kai da yan uwanka kuma mu za mu magana farko ina ba mu shawara wannan al'amarin mu ɗauke shi a matsayin sirrin babu mutumin da zai mutu ya so ya bar iyalinsa a cikin irin wannan rudani ba tare da wani ɓoyayyen al'amari ba saboda haka ku ko ne matan alhaki duk wanda wannan al'amari ya shafe ta ta san kanta hajiya na ga ya kamata ba da nan da sati biyu kowace ta je ta yi wa kanta hisabi mu dawo mu zauna domin mu warware abin mu a cikin gida ba tare da sai mun je kotu muna kuma kan mutumin siriri ba haka ne to kun dai ji abin da ya faɗa ya kamata ku je ku yi tunani mu zo mu warware wannan lamari a cikin gida cikin lumana ba tare da an samu wani ɓacin rai ba yi shiru ko kun fi so a tafi kotun to wani tunani mutum zai akan abin da bai sani ba ba sati biyu ba ni ko shekara biyu kuka ce ba wani tunani da zan yi akan abin da ban sani ba Allah ya kai mu sati biyu kuma hajiya su sani gadon 'ya'yanku ba zai rabu ba har sai an warware wannan kullum da ke tsakaninku ko biyu